ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد da a ce siffa ce daga cikin siffofin wannan littafi da Allah ya saukar daga cikin littattafansa a ce za a iya gusar da duwatsu da shi daga wurarensu ko a tsaga ƙasa da shi ta zama ƙoramu da idanun ruwa ko a yi wa matattu magana da shi su zama rayayyu to da wannan alƙur'anin ne da aka saukar maka ya kai wannan manzo saboda hujjarsa a bayyana take tasirinsa mai girma ne za su gane haka da suna da zukata masu tsoron Allah sai dai sun yi musu da jayayya amma lamari gaba ɗaya na Allah ne wajen saukar da mu'ujizoji da waninsu yanzu mu minai ba su sani ba cewa da Allah ya ga damar shiryar da mutane gaba ɗaya ba tare da ya saukar da wasu ayoyi ba da ya shiryar da su ba sai dai bai ga damar yin haka ba waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba masifa mai tsanani tana samun su ko ta sauka kusa da gidajensu saboda abin da suka aikata na kafirci da sabo har alkawarin Allah ya zo na saukar da azaba haɗaɗɗiya a gare su hakika Allah baya barin zartar da abin da ya alkawari idan lokacinsa da aka ƙayyade masa ya zo